sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba ya makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na wannan lokacin na yau Alhamis 24 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Murtala da kanan labarai. Kasar Saudi Arabia ta bayyana goyon baya ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya ta hanyar daidaita dangantaka da Isra'ila, amma kuma ta ce wajibi ne a mutunta wanzuwar kasar Falastinu. A yayin da kwararru a kasar Sudan ta kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da zai daidaita farashin canjin kudaden waje. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce cin hanci ne babbar matsalar kasar. Burtaniya ta kasance kasa ta baya-bayan na nahiyar Turai da ta kagaba dokokin takaita zirga-zirga biyu bayan karin yawan kamuwa da cutar coronavirus. Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yayin da wasu suke yada sunaye na wasu manya a masarautar zazzaucewa a cikinsu ne gwamna zai zaɓo sabon sarki. ɗaya daga cikin masu zaben sarki a masarautar zazzau cewa ya yi kuna sane da wannan sunaye da aka fito da su ba mu sani ba kun tura naku gurin gwamna tukuna idan muka yi hakuri na yan kwana kaɗan mu ga wanda Allah zai bamu alamuna na cewa mutane sun kagara kamar yaushe za a sare da ganin wallahi ban sani ba har yau ne ana kai komo akan dokan nan da za ta baiwa gwamnatin tarayya damar mallakar albarkatun ruwa a najeriya wacce majalisar dattawa take amincewa da ita bayan majalisar wakilai ta takwas ta tabbatar da wannan dokar to ko me yan kasar ke faɗi ai mu ba ma zancen mallaka muke yi ba su wadatar da ruwan mana idan akwai ruwa a wurin mutane ina ruwan mu da wani su mallaki duk abin da za su mallaka amma kaman birnin kano unguwar da nake misali hotoro yau rabon mu da ruwa tun kabiru ga yana da wata uku a gwamnati bayan haka kungiyoyin kwadugo a Najeriya sun yi barazanar fara yajin aiki na gama gari a ranar 28 ga wannan watan Satumba sakamakon gazawar gwamnati na janye matakin cire tallafi. Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. basarakin kasar saudi arabia ya bayyana goyon bayansa ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya a babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba to amma bai bayyana koriyar za ta bi sahun haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen daidaita dangantakar ta da isra'ila ba sarki salman bin abdulaziz ya faɗa a taron da ake gudanarwa ta yanar gizo cewa samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya shine babban zaɓin mu za mu iya yin komai domin aiki tare wajen cimma wannan manufar ta kyautata al'amura ta yadda zaman lafiya kwanciyar hankali da zama tare za su wanzuwa tsakanin jama'ar yankin. jama'ar yankin da ya sun hada da 'yan kasar isra'ila waɗanda 'yan kasar saudiya ba sa mu'amala da su a makon da ya gabata shugaban amurka donald trump ya yi hasashe bayan rattaba hannu akan yarjejeniyar abraham wadda za ta daidaita dangantaka tsakanin isra'ila da daular larabawa da bahrain cewa riyar za ta bi sahu a lokacin da ya dace to sai dai a kalaman nasa a wajen taron na majalisar ɗinkin duniya sarki salman ya jaddada daɗaɗɗiyar matsayar saudiya na goyon bayan sulhu tsakanin ƙasashe biyu na isra'ila da falasɗinu tare da tabbatar da birnin kudus a zaman babban birnin falasɗinu mai 'yancin kanta haka kuma ya bayyana goyon bayan shirin zaman lafiya na ƙasashen larabawa na shekara ta biyu, wanda ya yi tanadin tabbatar da ƙasar falasɗinu a zaman sharaɗin daidaita dangantaka da isra'ila a yayin da ƙwararru a ƙasar sudan ta kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da kasashen da suka ci gaba suka yi amfani da shi wajen daidaita farashin canjin kudaden waje a kasuwannin bayan fage wani sabon rahoton kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ce babbar matsalar ƙasar ta sudan ta kudu ita ce cin hanci da ya yi katutu a cikin gwamnati wani masani tattalin arziki kuma shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta dr john garang da ke bo farfesa abraham matosh ya ce kamata ya yi kasar ta sudan ta kudu ta koma kan tsarin tattalin arziki na samar da ci gaba wanda a sa gwamnati za ta iya ƙayyade farashin canji na kasuwannin bayan fage kazalika da kuma kula da shiga da fitar kudaden waje tsarin tattalin arziki na ci gaban ƙasa ya yi tanadin shigar gwamnati sosai da kuma faɗaɗa ƙayyade farashi da yanayin kasuwanni to sai dai wani sabon rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta sudan ta kudu ya ceceki jami'an gwamnatin ƙasar da mukarrabansu a kan kasar tattalin arzikin ƙasar yana mai cewa ana tafiyar da ƙasar ne bisa wani mummunan tsari da ke da manufar azurta 'yan boko 'yan siyasa da ke ci da gumin miliyoyin jama'a da suka daɗe cikin ukuba tashi hankali da musgunawa a cewar shugabar hukumar yasmin suka wawure dukiyar gwamnati ba yaƙi kaɗai yake ƙara uzurawa ba haka ma shine babban gimshikin tashin rikici da rashin zaman lafiya Birtaniya ta kasance ƙasa ta baya-bayan nan ta nahiyar Turai da ta ƙaƙaba dokokin takaita zirga-zirgar jama'a a jiya Laraba biyu bayan ƙarin yawan kamuwa da cutar coronavirus. Adadin kamuwa da cutar yana ninninkawa a kowane mako. a yayin da babban jami'in lafiya ya yi gargadin samun karin sababbin kamuwa da cutar har dubu hamsin a kowace rana idan al'amura ba su sauya ba kasar birtaniya ce ta sami adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus mafi yawa a nahiyar turai inda aka sami fiye da waɗanda suka mutu dubu arba'in da ɗaya a ƙarƙashin sababbin dokokin an tilastawa gidajen shan barasa da na cin abinci rufewa daga karfe goma na dare haka kuma ana ƙarfafa wa jama'a da su yi aiki daga gida. a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin prime minister boris johnson ya dora wani sashe na alhakin wannan yanayi akan jama'a ya ce a yayin da mafi akasarin jama'a suka yi biyayya ga dokokin da aka gindaya akwai wasu da yawa da suka saba wa dokokin wanda ya bada babbar dama ga wannan cuta ta kutso kai ba tare da an ganta ba kwayar cutar ta soma ƙara yaduwa ta hanyoyi masu yawa a watan agusta gwamnati ta yi kokarin sassauta dokar fitowar jama'a domin sayan kayayyaki inda ta rika biyan rabin kudin abinci da suke saya a gidajen cin abinci kano kuma ta karfafawa ma'aikata da su koma ofishinsu mutane da dama sun shiga rudani akan sakon sauyin to kafin murtala sake dawowa da wasu ƙarin labarai a yayin da al'umma ke jiran jin sunan sabon sarkin zazzau gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufayi ya bayyana irin mutumin da ya kamata ya maye gurbin marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris gwamnan wanda yake jawabi a wajen addu'ar uku da aka yi a fadar sarkin zazzau ya ce marigayi mai martaba sarkin zazzau ya daɗe yana haska wa gwamnatin kaduna hanya ga dai jawaban nasa a cikin wannan rahoto da isa lawal ikara ya aiko mana allah ya mana zaɓin sarki da zai gaje shi na alheri wanda zai yi ayyuka irin nashi wanda zai gargaɗe mu wanda zai gaya mana gaskiya kamar yadda mai martaba eh, alhaji shehu idris ya mana domin duk lokacin da muke da matsala ko wani abu da yake damun mu idan muka kira mai martaba sarki ko ta waya ko muka zo muka gan shi yana haskaka mana yadda za mu yi domin ya yi aiki da gwamnoni tun daga abba kyari har zuwa yau gwamnoni 20 ba abin da bai gani ba ba abin da ba zai iya ba da shawara ba Allah ya ji kan sarki shi ma tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya nuna gudunmuwar da marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris ya bashi a lokacin yana shugaban kasa Emma Shehu Idris sarkin sasau amma ba sarkin sasau kini ba abokina ne lokaci wanda ina Abuja ko wani abu ina so advice encourage so ibani advice mai shawo addu'a na mai rayu Allah ta fi aljanna manya-manyan baki daga bangarori daban-daban na Najeriya da suka hada da shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya Kayode Fahimi na jihar ikiti da shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya Simon Bako Lalon na jihar Plateau da shugaban kungiyar gwamnonin arewa ta tsakiya Abubakar Sani Bello na jihar Niger da kuma gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badar Abubakar sun yi jawabai a wurin wannan taro. kuma gwamnan jihar Naija ne ya fara jawabi cikin Hausa. Hakika an yi rashi kwarai da gaske domin ina yi tunawa ko shekara guda ba a yi ba ko kusan shekara ɗaya da na zo nan akwai shawarwari musamman da ya bani a matsayin uba wanda kuma na yi wasu da cikin shawarar nan kuma na ga amfanin su saboda haka ba abin da za mu yi mashi illa mu yi ta mashi addu'a kan magajidan addu'a. Shi kuwa gwamna Muhammad Barra Abubakar na jihar Jigawa tuna baya ya mu tun muna yara ɗalibai a abu zaria nan ya zama mana wurin kawo kuka nan ya zama mana wurin share hawaye tun wancan lokaci in ta gagara ta cushe wajen sarki za ka yo kuma ba a kyamar ka ko daga ina ka fito. Duk da yaya ta sunayen wasu manyan masarautar zazzau da ake a kafafen labaru na zamani a matsayin waɗanda aka ce a ciki gwamna zai zaɓo sabon sarkin zazzau. Ɗaya daga cikin masu zaben sarki a masarautar ta zazzau kuma limamin zazzau malam Dalatu Kasim Imam ya ce tukuna. Eh, Don da Allah ya zaɓa mana nan gaba, Allah ya sa yana tattare da alheri ya ba mu mai haƙuri wanda zai ci gaba da haɗa kawunan mutane. Kuna sane da wannan sunaye da aka fito da su? Ba mun sani ba kun tura naku gurin gwamna tukuna idan muka yi hakuri na ɗan kwana kaɗan mu ga wanda Allah zai bamu alamu na cewa mutane sun kagar kamar yaushe za a sare daga nan wallahi ban sani ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Murtala dauke da sauran labaran duniya. Gobarar daji a Oregon ta fara lafawa a yayin da 'yan kwana-kwana ke ci gaba da kokarin dakile harsunan wuta. To amma har yanzu jama'ar Oregon suna fuskantar dogon lokacin farfadowa daga asarar da gobarar ta janyo a cewar gwamnan jihar Kate Brown a jiya Laraba. jami'ai na fatan cewa ruwan sama da ake sa ran zai sauka a kwanaki uku masu zuwa zai taimaka wajen kashe sauran manyan harsunan wuta da suka rage a oregon mutane tara suka rasa rayukansu sanadiyar gobarar yayin da har yanzu ba san inda wasu mutane biyar suke ba gobarar ta kone akalla kilomita dubu da biyar a oregon jami'ai sun ce kafin wannan shekara kimanin rabin haka ne ke konewa a kowace shekara a oregon a cikin shekaru goma da suka gabata Dograve shugaban hukumar kare gobara a ma'aikatar kula da gandun daji ya ba da sanarwar cewa an kashe kudi har dala miliyan 78 kan gobarar dajin kawo yanzu kuma zai iya kaiwa dala miliyan 100 ya zuwa karshen kaka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla wata dokar ruwa da gwamnatin tarayya ke so ta kafa wacce za ta ba da damar ikon mallakar albarkatun ruwa a kasar ta sake kunno kai a majalisar dokoki ta tara bayan majalisa ta takwas ta gagara kammala aiki a kanta domin bujirewa dokar da masu ruwa da tsaki suka yi majalisa ta takwas ta tabbatar da wannan doka a shekarar 2017 amma aka samu tarjiya a majalisar dattawa wanda ya sa gwamnati ta dawo da dokar ga majalisa ta tara wakiliyar sashen hausa madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta hada mana wani abu da ya dauki hankali shine a dokokin gudanarwa ta majalisar ba a yin zaman sauraren ba a sai akan wani kudurin doka sau biyu na tambaye daya cikin 'ya'yan majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin da ke kula da harkokin ruwa sada soli jibiya ko menene alfanun wannan dokar da yasa aka sake dawowa da ita da amsar da ya bani muhimmancin ci shine babu inda yake a duniya da gwamnati ko gwamnatin jiha ko gwamnatin karamar hukuma ko gwamnatin tarayya ba za ta iya sa ido a kan albarkatun ruwa ba albarkatun ruwa wani abu ne wanda yake duk jama'a akwai na gwamnatin tarayya akwai na jiha akwai na local government babu inda gwamnatin tarayya ta ce a cikin wannan doka za ta ɗauki albarkatun ruwa na jiha ta yi masa doka babu yaya masu ruwa da tsaki irin su kungiyar kwadago ke kallon wannan dokar comrade nasiru kabir shine mataimakin sakatare a kungiyar kwadago ta ƙasa kamar yadda muka sha faɗa gwamnati akwai hanyoyin da za ta samu kuɗi ba sai ta yi la'akari da duk irin wa'annan hanyoyi ba wannan wato hanya ne ko ce wani sabon salo ne na gallaza wato shi talakan najeriya ita kanta gwamnati aikinta ne kuma hakkinta ne ta samo wa 'yan najeriya duk wa'annan abubuwa na more rayuwa daya cikin 'yan kasa masu sa ido a harkokin gudanarwa da mulki comrade isa tijjani ya yi nazari akan wannan batu ai mu ba ma zancen mallaka muke yi ba su wadatar da ruwan mana idan akwai ruwa a wurin mutane ina ruwan mu da wani su mallaki duk abin da za su mallaka amma kamar birnin kano unguwar da nake misali hotoro yau rabonmu da ruwa tun kabiru ga yana da wata uku a gwamnati kuma a ce wai sai an mallake ni akan ruwan mato saura an mallakan numfashi. Amma gwamnatin tarayya a ta bakin ministan watsa labarai Layi Muhammad ya ce babu gudu babu ja da baya. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan majalisar dokokin ƙasa ta dawo aiki a wannan mako mai zuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Tun bayan cire tallafin man fetur da ƙari a kan farashin wutar lantarki da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin ƙungiyoyin kwadagon Najeriya, ɗan ƙasar da kuma gwamnati inda aka yi tattaunawa akan janye matakin domin rage radadin da marasa ƙarfi ke ji. sai dai hakan bai cimma ruwa ba kuma gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar sun yi barazanar fara yajin aiki na gama gari a ranar 28 ga wannan watan satumba sakamakon gazawar gwamnati na janye matakin cire tallafin Mataimakin sakataren kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC, Comrade Nasiru Kabir, ya mana ƙarin bayani a wannan rahoto da Halima Abdulra'uf ta aiko mana. Mun sha zama da gwamnatin tarayya a kan abubuwa da yawa ba ma wannan kaɗai ba, in fa abin da ya shafi shi kan shi wato matsanancin halin da ma'aikatan Najeriya suke ciki da kuma talakawan Najeriya wanda washi wannan minista na kwadago koke-koken mu suna da yawa da abin da ya shafi ta kanta kungiya. A wannan da gaske ne mun zazzauna amma ba mu kai ma wato cimma nasarar abubuwan da muke tattauna a kai ba ga tsammana cikin wannan tattaunawa sai muka waye gari gwamnatin tarayya ta janye wato wannan tallafi karin kuɗin uh, wutar lantarki a da farko maganan janye wato shi wannan tallafi abin da ya bamu mamaki shine a mu ba mu sani ba ko tallafin nan aihuwa yake saboda wannan gwamnatin da ta shigo ta cire tallafin nan kusan su uku na jin zuwa su hudu kullum in za a kare a najeriya sai a ce ai za a janye tallafi to tallafin nan mu ba mu san yaya ake ba ba mu san kuma waye suke ci ba magana ta gaske gaskiya shine gwamnatin za ta yi kari ta fito ta gaya al'ummar najeriya a kira taro abinda muke cewa public hearing wato a ji ra'ayoyin 'yan najeriya mataimakin sakataren ƙungiyar kwadagon najeriya ta nlc kwamarar nasir kabir kenan da ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka, na fara yajin aikin gama gari a fadin ƙasar, sakamakon kunci da talakawa suka shiga bisa ƙari a farashin man fetur da wutar lantarki da makatan tabi mataimakin shugaban ƙasa na musamman akan sha'anin yada labarai malam garba shehu ya yi bayani akan lamarin da haka abin da faru gwamnati yanzu aka gama taro gwamnati ta zauna a kan takarda da suka rubuto a ɗauki shugabanninmu ministoci shugaban sassan gwamnati muhimmai a ɗau matsaya guda ɗaya a kan takardar da adabu suka aiko alhamis za a zauna da su gwamnati za ta ce ga matsayin da muka ɗauka a kan da da kuka ba mu tun janye tallafi ai dole ne ta sa gwamnati ta janye tallafi saboda tana fuskantar matsalar tattalin arziki yanzu da nake muke magana saboda karayar arziki da aka samu saboda annobar corona wanda ba najeriya kaɗai abin ya duk duniya amerika mutum hamsin miliyan hamsin sun rasa aikinsu wannan kashi shida ne muka rasa. idan ba a manta ba gwamnatin tarayya da kungiyoyin kwadago sun gana kimanin makonni biyu da suka gabata amma ba a cimma matsaya ba saboda gwamnati ba ta amince za ta janya karin kuɗin ba ko kuma ba wa mutane tallafi musamman ma'aikata abin jira a gani shine yadda ganawa tsakanin bangarorin biyu zai wakana halima abdulra'u murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulra'u. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyalai na lafiya. Tun da aka fara fuskantar karuwar fyaɗe a Najeriya kungiyoyin kare hakkokin bil'adama da kuma ɗaiɗaikun jama'a da dama suka shawarta sake salo da kuma hukumci mai tsanani da zai zama ishara ga masu aikata wannan laifi kama daga hukumcin kisa zuwa dandaka. To gwamnatin jihar Kaduna ta shiga gaba a ɗaukar wannan mataki inda ta kafa dokar dandake wanda aka samu da wannan laifin. Abin da shirin domin iyali zai nadarta kenan a yau inda za mu fara da jin ta bakin hukumomin jihar Kaduna. A cikin hirarsu da wakilinmu Isa Lawal Ikara, kwamishinar ma'aikatar harkokin mata ta jihar Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta bayyana yadda suke kallon wannan doka. Mun kalli wannan doka da idon basira na farko, na biyu kuma mun kalli doka wadda jama'a sun bada gudunmuwa ba da ra'ayinsu. ga abin da suke so saboda irin tsananin yadda aka ga magana fyaɗe ta yi yawa a cikin jihar kaduna ballantana lokacin da aka yi wannan covid-19 lockdown din nan to saboda haka mu mun ji daɗi kwarai da gaske ah, kuma muna fata cewa wannan doka yadda aka saka mata hannu mun tabbatar cewa idan duk wanda aka kama a jihar kaduna ya yi irin wannan har aka kai shi gaban shari'a aka yi bincike aka same shi da laifin yin wannan fyaɗe na tabbatar maka su kansu kotu za su yi adalci ma wanda aka yi ma wannan fyaɗe ɗin su ba da umarnin a yi wannan dandaka ɗin. ana fargabar na cewa wani lokacin ba doka ba aiki da ita wani shiri kuka yi wajen tunkarar wannan kalubale. to shirin da muka yi shine um, mu tabbatar cewa duk wani wanda ke da hannu a cikin Uh, aiki bisa kan wannan doka na farko dai kamar aka kama kaga dole jami'an tsaro su ne masu tsarewa sannan kuma jami'an tsaro su ne ke da hakkin bincike sannan mu kuma a nan uh, akwai ma'aikatar da take da hakki na tabbatar da cewa an yi binciken lafiya uh, tunda akwai sac centers da aka buɗe guda hudu to wannan kuma hakkin su ne su duba wanda aka yi fyaɗe din nan su ga irin ah, damejin da aka yi da kuma ko an ɗauki wani ciwo ko ba a ɗauka ba a bada magunguna da sauransu ah, mu a nan ma'aikatan mu na walwala dole mu tabbatar cewa wanda aka yi fyaɗe din nan ya samu walwala kuma an bi sawun duk abin da ya kamata daki daki tun daga kan bincike din har zuwa kan wannan maganan magani sannan ga ma'aikatar shari'a ita kanta ma'aikatar shari'a ita take da lauyoyi wanda ko da mutum bai da galihu ba zai iya daukan lauya ba to wannan ma'aikata ita za ta baka lauya kyauta wanda zai tsare hakki wannan wanda aka zalunta so yanzu haka muna da lauya wanda aka turo mana wannan ma'aikata tamu ta human services wanda duk wani abin da ya faru shi ma yana bin sawo saboda ya tabbatar cewa eh, inda ya kamata a kai da wani advice da za a bayar da wani menene to an fitar da shi sannan sai kuma ga kotuna domin in aka je kotu kaga shi ne na karshe kenan domin alkalai su kuma su za su zauna su duba su gani da shaidun da za a kawo tun daga kan takardar asibiti da kuma in akwai shaidu na mutane da sauransu a ɗauki irin wa'annan sannan su kuma su zartar da hukunci <clears throat> to kuma akwai gidan yari domin ko da an je in aka tsare mutum eh, in ana zuwa kotu mun tabbatar cewa kotu takan ce a ajiye mutumin na a gidan yari sai in wani lokacin shigowa kotu yayi sannan a kawo shi to kaga duk kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bayar a cikin irin wannan dukkanmu hakki ne a kanmu ma duk wani wanda aka zalunta hakkin gwamnati ne ta tsare mishi hakkin shi shi ma kanshi wanda ya zalunci din yakan kawo lauyoyin shi su ma eh, yana neman yadda za a kare shi da sauransu su saboda haka wannan doka ta zo mana akan gaba kuma in Allah yarda a jihar Kaduna gwamnatin jihar Kaduna za ta yi amfani da wannan doka domin a fitar da waɗanda aka zalunta hakkinsu. su an ce kun sha wuya ko a baya lokacin dan shekaru ne kawai wajen an je lauyoyi eh, waɗanda suke laifin sukan zo da lauyoyi masu karfi a dinga daukan abin har a gaji to bari kuma yanzu wannan doka ana ganin ta yi tsauri ba kowa ne zai ga an tafi da shi kotu ya gaza ɗauko lauya mai karfi ba don ya san zai iya samun lahani ya kuke ganin wannan kalubalen eh to ya zama kalubale eh, amma kuma ka san su kansu lauyoyi din eh, su ma hanyar cin abincin su kenan amma kuma ina tabbatar maka cewa yawancin lauyoyi masu kama na tarnaki su ne lauyoyi masu zaman kansu saboda haka don saboda shine aikin su irin caji an bel din nan shine aikin su ta hanyar ne suke samun su ci abinci da sauransu amma mu ma muna da lauyoyi masu karfi wanda gwamnati ta ɗauka wanda kuma take biya kuma suke tabbatar da cewa za su tsaya tsayin daka su tabbatar cewa an yi abin da ya kamata an fitar mu da mai haƙƙi haƙƙin shi domin ba zai yiwu a ce kamar yara 'yan watanni ba ko 'yan shekaru kaɗan a ce ana a lalata su sannan a ce kuma ai ko ba komi ma su kansu lauyoyin ba za su so ma 'ya'yansu haka nan ba so muna fatan cewa duk wani wanda aka gani cewa ya yi ma 'ya'ya irin wannan da Allah da annabi a bari a fitan mu da 'ya'yan na hakkin su wanda sako za ki aiki wa iyaye da kuma yaran da ake yawan samu da ana ganin kamar su ma bangaren suna ba da gudunmuwa imma dai na tarbiyyar da har ake yin abun da kuma yadda suke sanyi in an samu tafiya irin gaban ah, hukuma to ni na ji daɗin wannan tambaya domin ni kullum abin da nake faɗi wallahi ina gaya maka cewa ina ba iyaye laifi saboda me saboda jariri yadda bata iya tafiya ba ko kuma wadda ta iya tafiya ko kuma yar karamar yarinya da bata san ciwon kanta ba ko a ɗaura mata talla ko kuma a'a a aike ta wani shago da daddare ko da safe ko kuma a'a ce je kiki je ki yi wasa a waje wannan fyaɗin fa bai bar maza ba bai bar mata ba a kalkalman da muke samu wallahi ina tabbatar maka cewa alkalman suna tashi a koda wani lokaci saboda me ni na san cewa na farko sakacin iyaye domin titi ba zai maka tarbiyyar yara ba tarbiyya tana kan iyaye hakkin karewa yana kan iyaye tun kafin ma a kai ga gwamnati to iyaye su ne na farko na ya kamata su kare kuma su kula da eh, 'ya'yansu. na fata cewa iyaye muna jawo hankalin su su kara kula da 'ya'yansu amma mu kuma a matsayin mu na gwamnati in Allah yadda mu kuma za mu yi abin da ya kamata kuma muna fata kuma 'yan jarida za ku dinga bin mu kuna tuntuɓan mu mi ina ake domin wani lokaci idan ku tuntube mu dinnan ba sai kaga wani abin ya zo ya kwaranye ya wuce amma idan kuna tuntuba sai kaga mu ma mun bai da azama domin mu faɗa ma jama'a ga inda aka kwana a cikin wa'insu shari'o'in da muke bibiya. A nashi bayanin lauya mai zaman kansa kuma mai bibiya kan lamura el zubairu abubakar ya bayyana matsalolin da yake gani za su iya zama kazangaren bakin tulu dangane da wannan yunkuri. matsalolinmu yawanci ba dokokin ba ne don najeriya yanzu cike take da dokoki dokokin ma da 'yan majalisun suke yi na jihohi da na tarayya dokoki ne waɗanda dama suna nan duk da cewar tanade-tanaden su ya bambanta amma watakila da ana aiwatar da dokokin da ba bukatan a wasu dokoki don a kawo ƙarshen laifin da ake magana a kai mutumin da yake fyaɗe in dai za a kama shi kuma ya yi kwana biyu kawai hannun 'yan sanda gobe a ga an sake shi ko kuma ma a gurfanar da shi gaban alkali gobe sai a gan shi a unguwa kuma in ya koma unguwar zai sake yin fyaɗin ne wannan ya tabbatar da cewar hukunce-hukuncen da yadda ake aiwatar da su ba sa yiwuwa amma yawan dokoki ba su ba ne shi ma wannan dokar in ba za a aiwatar da shi a yadda aka rubuta ba to zai yi tafiya ne ta hanyar waɗancan dokoki da su ma ba su samu aiwatarwa ba don haka tun da an kafa kuma Uh, an tabbatar da cewar ga matsalolin da suke fuskantar mu abin da ya kamata a yi shine mahukunta tun daga matakin 'yan sanda da iyaye da kuma kotuna su jajirce su tsaya su ga cewar duk mutumin da aka kama an kai shi ga adalci bisa wannan doka da aka kafa. Akwai masu fargabar cewa ku kan ku lauyoyi za a ci karo da ku saboda akwai lauyoyi masu zaman kansu wanda duk girman laifin ka in ka za su tsaya maka za kuma a je a yi ta jan kafa karkin ta ma har masu karar su gaji ya ka kalli wannan bangaren. Wannan ma gaskiya ne dama lauyan da yake zaman kansa yana zama ne don ya kare mai laifi. lauyoyin da suke ministry of justice su ne suke zama don su tabbatar da laifin wanda aka kama lauya da yake zaman kansa zai nemi hanyoyi da yawa kuma kowace hanya yana iya bi wani don ya tabbatar da cewar mutumin da ya ɗauke shi ya samu waraka ta hanyar a sake shi wasu lauyoyin ko da mutumin ya yi laifi za su tsaya mashi su tabbatar da cewar lalle an sake shi amma manufar sana'ar lauya ba haka yake ba koyarwan ma da aka yi ba haka yake ba abin da ake so shine in mutum ya zo wajen ka ko da ya yi laifin ka yi kokari ne ka kai shi ga adalci akwai roƙon da ake a gaban alkali in aka samu mutum da laifi na a rage mashi raɗaɗin hukuncin da da za a mashi amma saboda wannan hanya da aka bi ana son alkali ya yi adalci ta hanyar rage mashi hukunci abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da barista el zubairu ya ce za a iya ɗauka na ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu kafin nan a madadin bakin namu kwamishinar ma'aikatar harkokin mata ta jihar kaduna hafsat muhammad baba da kuma lauya mai zaman kansa el zubairu abubakar da isa lawal ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya. madalla da la'agaida alheri. To yanzu ko ga Murtala ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaice basaraken kasar Saudi Arabia ya bayyana goyon bayansa ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya a babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya a jiya Laraba. To amma bai bayyana koriyar za ta bi sahun haɗaɗɗiyar daular Larabawa ba a yayin da kwararru a ƙasar sudan ta kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da ƙasashen da suka ci gaba suka yi amfani da shi wajen daidaita farashin canjin kuɗaɗen waje a kasuwannin bayan fage wani sabon rahoton kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ce babbar matsalar ƙasar ta sudan ta kudu ita ce cin hanci da ya yi katutu a cikin gwamnati Birtaniya ta kasance kasa ta baya-bayan nan ta nahiyar Turai da ta kakaba dokokin takaita zirga-zirgar jama'a a jiya Laraba biyu bayan ƙarin yawan kamuwa da cutar coronavirus. To masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar. Baba ya makeri ne da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC. Nake cewa ku kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi. Da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. Salamu alaikum.